a ci gaba da karatunmu na tafsir a cikin wannan littafi na sahihu tafsirin jalalai ne a yau ika allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na goma sha biyar aya ta sittin da hudu a cikin suratul ara suran da take da tarin ayoyi da kuma tarin albarka idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da tarihin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana na annabi nu alaihi salam mun tsaya a inda yake cewa awa ajibtum yanzu kun ƙarya ni ne saboda kuna jin mamaki an ja'akum zikrun min rabbikum saboda wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ne rajulin minku a bisa harken wani mutum daga cikinku kuna ganin tsaranku ne ko mutum ne irin ku shi yasa kuke karyata ki kuke karyata sakon Allah liyun dirakum shi wannan bawan Allah ya zo ne don yayi muku gargadi dangane da zabar Allah idan kun saba wa Allah shine liyunzirakum al'azaba illam tu'minu walitattaqullah kuma ya zo ne domin ya dora ku a turban da zai sanya ku ji tsoron Allah shine walitattaqullah domin ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allahu litali sannan kuma wala allakum turhamun kuma tsammanin ku za a ji kayinku biha da wa'azin da ake muku da karantar wanda ake muku da tsoron Allah da yin ɗa'a wa Allah a dalilin waɗannan Allah tabaraka ala zai tausaya muku yasa a hadisi annabi ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar أو ليختمن الله على قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم lalle dole a wa'azi idan ba a yi wa'azi ba aka bar yin wa'azi to Allah tabaraka ta'ala zai sanya rufe a bisa zukatan mutane ko kun yi addu'a Allah ba zai karba ba kuma lokacin da kafirai suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw yatina bi azabin alim me Allah ya ce Allah bai kasance ya azabtar da su ba wa an tafihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastakbirun ala laqal akwai waɗanda suke yin sigifari saboda waɗannan Allah ta'ala ba zai azabtar da al'umma ba zai tausaya mu saboda haka saboda waɗansu mutane ai masu fari su ma wa'azi ne suka dauka ko karantarwar musulunci ne suka dauka to don haka wannan karantar wannan da ake yi ko waɗannan karance-karance da ake yi suna da muhimmanci a cikin al'umma mu ma kullum muna fal'aila daga cin abin da yake rike mana najeriya wallahi ba don haka ba ya kamata a kifar da najeriya saboda 'ya'yan iska sun yawa saboda yan iska sun yi yawa mutanen banza wanda ba ruwansu da Allah ba ta tsoron Allah ba ma haka duk da aka Allah bai kifat da Najeriya ba muna nan dai muna tangaɗe saboda akwai bayan Allah waɗanda ba mu san su ba to Allah ta'ala ya da kare mu kuma Allah ya ƙara mana rahama idan ka ji an ambaci wata matsala dangane da al'ummomin da suka shuɗe karka ɗauka cewa wannan abu bai shafe mu ba ko ban da mu ai hikiman kawo ayan domin kai baka ɗauki darasi ne to sai aya ta gaba ubangiji ta ala ya ce duk da waɗannan bayanan da ya yi da tambayoyin da ba su da amsoci da ya yi musu ba kasa boko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأطرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وبنجد آلة فكذبوه suka karyata annabi nuhu alaihi salam fa anjaynahu mu kuma kai muka saukar da azaba amma muka samar da shi wallazina ma'ahu fil fulki da waɗanda suke tare da shi a cikin kwalkwale wa garaqna allazina kazzabu bi ayatina muka dulmu yadda waɗanda suka karyata ayoyinmu innahum kanu qauman amin saboda sun kasance mutane ne waɗanda ba sa gani amma gani irin na basira ba sa ganin abin da zai amfana da su eh in ka ga dama za ka yi ce kauman amin mutane ne makafi da hausa haka ke fasara to amma dai ana nufin makafin basira eh don saboda za ka samu wani gaki makafa ne amma yana da basira yana da hikima to shi yasa asalin makanta lalura ce amma ba illa ce a wajen Allah subhanahu wata'ala da za a ce Allah ba zai bada mutum aljanna ba ko kuma yana da makanta zai masa targade wajen kasancewarsa bawan Allah mai tsoron Allah ko wajen a'a Allah ba haka bane sai dai ma ya taimaka masa don haka wani aya ta kawo mana bayani a takaice maka zabo wato suka karya taki duk abin da ya fala to maimakon a ce sai Allah ya kawo azaba sai ba a fali wannan ba sai aka ce ba an na ku sai muka tsamar da ki wallazi na ma'aku da waɗanda suke tare da ke kaga an takaita maka magana ko ba ce maka an kawo azaba ba an kawo azaba eh ai min algaraki Allah ya tsamar da ki daga dulmiya fi miya ikofa wato a cikin ruwan tofana fil fulki as-safina Allah ta'ala ya tsamar da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani duk da kasancewa illa kalila wato ‘yan kaɗan ne ya tsamar da su a cikin kwale-kwale domin ya gwada ayarsa wannan ya gwada jirgin ruwa sai ne daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala farai da gaske tunda yanzu kai kana zaune a ƙauyenku ko a garinku amfanin da kake samu a dalilin jirgin ruwa suna da yawa to me yasa ba za gode ma wannan ni'ima ta Allah ba idan da za a fayyace maka irin kayayyakin da ake kigo da su ta jirgin ruwa mai yiwa ma ba domin dalilin sun shigo ta hanyar jirgin ruwa ba da ba za ka iya saya ba saboda tsarin tun da akwai bambanci tsakanin jirgin ruwa da jirgin sama da kuma jirgin kasa kai kasan duk kayan da aka kawo shi ta jirgin sama ya kamata a ce kudinsa ya bi na jirgin kasa ko na jirgin ruwa ya bi shi tsada ko jirgin ruwa ko abubuwan da ake hawa a ruwa suna daga cikin nemomin Allah kuma wurare ne masu haɗari musamman jiragen sama da jiragen ruwa amma sai ga Allah ta'ala ya kubutar da bayinka ya kubutar da kayayyakin su duk barnan da suke yi ga daukan abubuwa masu nauyi da jirgin ruwa suke yi wanda an ce wani lokacin jirage ne ma ba za su yi ba sai an sha wahala amma jirgin ruwan nan zai dauka gaki a saman ruwa to tun a zamanin annabi nu alaihi salam Allah ta'ala ya gwada wannan ni'ima wannan aya a fili shine fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki a cikin kwale-kwale ko jirgin ruwa a safina ba a garakan allazina kasabu bi ayatina muka tilmu yadda waɗanda suka karyata ayoyin mu fito tufan a waɗansu wurare Allah ya yi bayanin yadda ya halakar da fir'auna wa hamana wa karuna da kuma wajunu da hau ɗaya eh, da rundunonin su gaba daya sun da wajunu da kuma saboda fir'auna da wazirinsa eh, karuna ki kudi ne yake da ki kawai ya sa ki da taurin kai kuma dama idan mai kudi ya balle yakan hadu da shugabanni a zulumai a ita tafiya ya sa na ce wajinu da hun da rundunar su gaba daya ubangiji ta ala ya tulmu yadda su a cikin ruwa innahum kanu kauman amir saboda sun kasance mutane ne makafi anil haqqi gabarin gaskiya ba sa ganin gaskiya falam ba su yi imani ba Allah ya samar da bayin Allah saboda haka yin karke gaskiya karke da'ar Allah ka kasance bawan Allah kana da tsoron Allah to ko da an haɗa maka gadojin zare ko kuma an haɗa maka kayan kwalba an fasa a gabanka ka zo da ƙafa babu takalmi Allah baraka wa ta'ala zai kubutar da kai wa mai yattaki Allah ya tsallahu makaraja Allah zai sanya wa wanda duk ya ji tsoron Allah mafita kuma ya azurta ki ta inda baya tsammani kar ka dauka wai ana maganar kuɗi ne mai yawa ai arziki ne Allah ya kubutar da kai daga sharri ba arziki bane yana ɗaya daga cikin arziki ko hanyoyin arziki Allah ya samu dace to bayan wannan kamar yadda muka yi bayani za a kawo mana kistoci sai bayan ɗaya domin mu dauki darsa a cikin su sai ubangiji ta ala yace wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattako. to sai daidai kan kumuni ne ko ubangiji ta ala yace wa ila adin kuma zuwa ga adawa adawan nan gida biyu ne akwai adawan farko akwai adawa na biyu adawa na farko su ne mutanen annabi hud adawa na biyu mutanen annabi salih su ne gawa. ya sa aka ce dukansu larabawa ne wa ila adin akahun huda zuwa ga adawa mun aiko musu ɗan uwansu annabi hud lokacin da ya zo kala ya ce ya kaume ya ku mutane na wa abudullaha ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta koma bayansa ku min ilahin gairu malakun min ilahin gairihi ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah wannan ya gwada kowane annabi idan ya zo sakon da yake fasawa mutanen sihiri da yanzu inda dai tauhidi ne da aqida babu bambanci babu annabin da yazo yace Allah yana da abokin tarayya babu annabin da yazo yace Allah yana da dako yana da mata kuma babu annabin da yazo yace Allah yana da aboki babu babu wani sama da Allah kowa kasa yake da Allah kuma kowa halittar Allah ne saboda haka wannan babban sako ne na dukkan annabawa da manzanni A tattaku sai dai me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba wanda ya halice ku ya muku komai ya muku ni'imomi daban-daban duk da saba masa da kuke yi to a cikin fasara malaman tafsiri suka ce wa arsalna ila adilil ula mun aika zuwa ga adawa na farko A anan qauluhu ila adamil ula wato zuwa ga adawa na farko kun na biyun lahi, ko na qaumu nabiyillahi hud alaihi salam sune mutanen annabin Allah annabi hud alaihi salam jaa wasfuhum bidhalika fi surati an-najm wannan sifata ta zo a cikin suratul najm fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukake wa annahu alaka adalin ula lalle yadda al'amari yake Allah ta'ala ki ya halakar da adawa na farko amma adalin akhira amma adawa na gaba na biyu wa humul ma'aniyuna bi adin inda ita, itlaq mabiya yawan aka yi tilaki sune ake nufi da adawa su ne sune dawa. kawun eh, nabi lahi sale alaihi sala mutanen annabi sale to amma ni sai yana fahimtar kawai kaman fadilatu shi kan'ani ya canza ya canza shi eh, saboda qur'ani ya ambaci adawa ya ambaci samudawa bare ne ya riga ya bambanta su duk inda aka ce adawa cikin qur'ani mutanen annabi hudu ne ina fata an gane saboda samudawa samudawan ake fada ko kawo misali ko a ce mutanen annabi sale to amma anan sai ya ce idan aka ce adawa indal islam sai dai a cikin wani tarihi sun aka ce adawa ana nufin samudawa ne to su kuma adawa fa shi ne na ce kamar ya juya maganar ina ba dan gani eh, kun san wani lokaci idan ana karatu kana da observation ɗinka sai ka bayyana Eh da muna ba da dama za mu yi ce tun da akwai malamai za mu ce akar makallahu ko me kake gani mu ce akar makallahu me kake gani to kaga za a ba da kowane malami dama saboda ya baje abin da ya fahimta bisa ilimi ina fata an gani. to amma da yake kawai muna ta tafiya ne saboda in aka ce wane mai ka gani wane mai ka gani wani za a yi tambaya sau ɗari ba za a tambayi ki ba saboda haka sai ita gengeni za a ki ma inda ba zai gane ba eh, wani ya take bayaninsa da larabci zai yi يهلل المسألة بلغة العربية وإذا هلل المسألة بلغة العربية فالذي لا يفهم اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم ذلك ممكن أن ينام au ya ku zuhun ne a na wannan shi ne saboda aka, wannan kirkin da aka yi mun ma mun ɗanyi tsallake na na wa ila alin. Allah ta'ala ya ce zuwa ga adawa to gaki a nan a kafin huda mun aika musu dan uwansu annabi hud wa ila adin akahum huda wannan akahum huda ya aka yi ya zamo da fataha eh ai kowa ya gane fataha Kusa lokacin mun fi ambaton fataha saboda mai saboda duk wanda ya karatun allo da farko ko ya islamiyya abu da ya san fataha akan kace saba yadda su malaman nahu suke faɗi don an wai na adin akahum sai aka ce huda to akwai abin da aka tsallake akwai ijazu akwai ijazu saboda a can sama mai Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi to kaga sai ka ce wai ila adin arsalna akahum huda Eh, adawa mun aika musu dan uwansu annabi ho ali bin sin kala abdullah ibn abbas radiyallahu ma yake laysa bi akhihim fi ad-din ba fa dan uwansu ne a addini ba walakin nahu aquhum fi nasab dan uwansu ne wajen dangantaka ya za ka bari haka lawa yanzu kun ga mu da muka taru a cikin masallacin nan da masu jinmu ai duk wanda yake musulmi dan uwanmu ne dan uwa ta ina ukuwa islamiyya aw ukuwa diniyya wa amma ukuwa nasabiyya amma yan uwantaka ta wajen dangantaka shine wane kakansa ne wane baffansa ne wane dan ummansa ne ko kuma wance yar gwaggwansa ce wane kanwansa wato abin nan kaninsa ne ko yayansa wannan ukuwa nasabiyya kenan amma ukuwa islamiyya kai dan uwana ne kai ma dan uwana ne ta bangaren addini kai ma dan uwana ne don haka zo aka jera waɗanda na san sunayen su bai wuce a lissafa ba eh saboda kai musulmi ne ne musulmi ina fata an gani to a nan yake mana bayani yake akwai yan uwantaka na addini akwai yan uwantaka ta dangantaka Eh, shi annabi hudu alaihi salam dan uwan adawa ne ta wajen dangantaka amma ba ta wajen addini ba tun da addini ya raba tun tunda ya muku wa'azi sun yi tawaye ai ba wanku ba ne. amma dai dangantakan nan tana nan kamar yadda manzon Allah yake sa loha bi malaliha sa loha bi malaliha saboda ɗan uwa ta wajen jini ko da ba musulmi ba ne akwai haƙoƙin da za ka bai in ya zo wajen wato abin da ya kafi addini kuma da wannan kuma gaba wallake liyannahu minhum saboda annabi hudu alaihi salam dan uwansu ne ta wajen jini qala ta ya qaumi ya ko mutane na a wahiduhu ku bauta wa Allah ku kadai ta fi kadai ne filo ya cancanta bauta masa malakum min ilahin gairu. ba ku da wani abin bauta ko ma bayan Allah afala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba ko don saboda yau da gobe ku abubuwan da suke gudana yau da gobe sun isa su zama abin wa'azi ga mutum wallahi ko ba a wa'azi da ayin Qur'ani ko hadisan Annabi abin da yake faruwa yau da gobe ya ishe ka ka dauki darasi ya za za ka ji wani yana cewa wani abu na faruwa ya ce wa tilka layyau ai ba sai ya ga amsa ba wa tilka layyau yanzu an kwana biyu ba mu bane ko ba ka bane eh mu masu karatun ba mu bane ko kuma masu sauraro ku ne kuma an kwana biyu ba ku bane haka har aje a haɗu a lahira gaba daya Allah sa mu cika da imani saboda haka a falatar ta kun me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba da kafuna ku ku ji tsoronsa fa tuminun ku yi imani qala al malau manya sun ba da amsa qala al malau na kafaru min qaumihi inna lanaraka سفاهة وإنا, وإنا لنظنك من الكاذبين هذه جواب منيا أما كركتتم منيا قال الملو سيمن يمتعني الملو ما تتولي كي سكتي الذين كفروا وأن تفكى بكتا وكذا قال الملو الذين كفروا وقال الملو الذين كفروا الملو الذين آمنوا to waɗannan na kafaru ne aljihun baya ne min kaumihi daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi safa lalle mu inna muna ganin ka a cikin wauta abinda ke yi wauta ne muna ganin ka cikin wauta ba su ce ki dinnan wawa ne. amma suka ce abinda ke yi wauta ne ya dauki abinda zai samu riba da harkar kasuwanci ne ai ga ki zahiri zai samu kuɗi in noma ne zai samu kayan amfanin gona idan kiwon dabbobi yake yi waɗannan dabbobin za su ayyuka gaba daya amma dai ya kama wani abu wanda yake akwai wauta a ciki yana cewa ya bauta wa Allah ki kadai anan ya fassara ki da jahala ya ce jahilci ko inna lalle mu lanaraka fi safahatin muna ganin ka cikin wauta wa inna lanzunnuka min alkazibin lalle mu muna tsammanin ka kana cikin makaryata ba su karyata ki kai zai ba saboda ne mai saboda ai ya dade a cikin sai yana da gaskiya dama haka Allah yake yi babu annabin da aka aiko shi da makaryaci ne babu annabin da Allah ya aiko shi da dan giska ne balle a samu wata kafan da za a zage shi amma za ka samu akwai malamin da yake wa'azi yanzu da ɗan bureka ne a kara makomin lauru ana samu ko ba samu to kar mu yi dogon bincike ba ni bane ba mai jan aya ba ne yawwa duk eh saboda Allah tabaraka ta'ala ya haka ma da manzanni domin a rufa musu fili, a rufa firin sakon Allah yadda zai miƙe ba tare da matsala ba shi yasa suka ce wa inna lalle mu dinnan lanazunnuka muna ka min alkazibina kana cikin makaryata ba wai kai makaryaci ba ne a to amma duk da haka ne bai fishe su ba ne eh, duk da haka ne a cikin tafsiri mai aka ce zalal malawul na kafaru min kaume sai manyan mutanen da suka sai daga cikin mutanensa suka ce ina lalle mu lanara ka fi safaha muna ganin ka cikin wauta jahala wa inna lanazunnuka min alkazibin lalle mu muna tsammanin ka cikin makaryata ko da ke akwai lamar kasar wato fi risalatika cikin sakonka an yaba ka shiga gurubin makaryata ba to anan kasa me yace qawluhu ta'ala wa inna lanazunnuka min alkazibin ay latna ala yaqinin min sidika mu mude min sidikika mu dai ba mu da yaƙini wajen gaskata ka wa hadhihi halul kafirin wannan halin kafirai ne innahum da'iman ala dhann kusan su kowane lokaci suna tafiya ne bisa zato wa sadaqa Allah Allah yayi gaskiya inda yake cewa yattabi'una illa dhanna innal ladhina yattabi'una illa dhanna haka aka rubuta ko akwai gyara yattabi'una illa dhanna saboda haka sai a sa alama wajen tafi ne aka samu matsala iyattabi'una illa zanna wa in hum illa yakhrusun ay walau takaffu az-zanna wa aradu an al-awham da sun taka zato sun kauce ma wahame wahame wahame eh, kun san ilimi yana da matakai an ce farko ne wahayi na biyu kuma akwai zato akwai shakkun akwai zato sannan akwai yaƙi wanda shi ne karshe za a samu ilimin kenan eh wato wani lokaci za ka samu ilimi a kan nazo amma sai ka zo kana shakka shakka ya fi kama mutumin da yake da ilimi ne eh. ga yi karatu damuwa ta yi yawa idan ka yi karatu damuwa ta yi yawa ba ka samun damar lissafi da maimaitawa to za ka shiga cikin shakku zama asali wahami ne wahami kana dumuye zai ka shiga zato kana ganin abu kaza kamar kaza ne to sai ilimi ya tabbatar maka ba ma ilimin idan bai zauna ba to shine kuma zai saka shakku saboda haka wato malam yana sai mana bayani ne a nan ya ce da sun tsaya akan zaton kawai ba su yi riba ba da zai taimake su amma mutum ya yi riba ya koma baya abu bai yi kyau ba kamar wanda ya haddace ƙur'ani ne ba yawan maimaitawa wata ranar ana karatun wani sayoyi ya manta su sai sai an yi waɗannan suna cikin ƙur'ani kuwa eh musamman kun ga duniyar nan a yanzu la haula wala quwwata illa billah wallahi in ka yi karatu sai ka yi a hankali sai ka hada da addu'a rabbi zinne ilima eh to Allah ya ƙara rufa mana asiri na'am sai mala ya ci gaba da cewa wato wa aradu an al la wasalu ila al-yaqin law takattu dhanna wa aradu an al la wasalu ila al-yaqin da za su samu ilmul yaqin aw ila al-imani ko zuwa ga imani li'annahum yakununa bi zalika qad fakkaru wa ta'ammalu saboda daga zato din idan sun yi tunani sun yi zurfin tunani za su gane gaskiya ai istamalu uqulahum idan sun yi amfani da hankulansu ba adamu tafkiri zambo rashin tunani babban laifi ne kuma ya tarifa bihin kafiruna yawmal qiyamah kafirai za su yi itirafi da rakin tunanin su ranar takin alkiyama shi yasa idan Allah ta baraka ta'ala ya baka hankali ka da tunani ka ringa tunani ko ayan kur'ani ka karanta kai tunani idan wani abu ya faru ka ringa tunani kana kwatanta abu kaza da kaza ka ringa ma. zai taimake ka amma an kaga mutumin da baya tunani to yaro ne wawa ne yaro ne wawa ne amma duk wanda yake da hankali wallahi ko babu aya zai tuna. balle kuma akwai aya ko akwai wadansu ayoyi da hadisai na fa adamu tafkiri zambun ya tarifu bihi alkafiruna yawm alqiyama ta'ala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu da mun kasance muna ji muna hankalta أي في الدنيا الدنيا ما كنا في أصاب سعير في الآخرة da ba mu kasance ma'abuta wutan sa'ira ba a nan takin alkiyama ba a tara kofi fi zabihim ubangiji ta ala ya ce sun yi itirafi da laifinsu ba su ku kalli a sabi sa'ir allah wadarai ko kuma halaka azaba ta tabbata liya sabi sa'ir ga ma'abuta wutar zai Allah ya tsare mu na Allah ke ne qala ya qawmi laysa bi safahatu walakinni rasulun min alamin na uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin to sai annabi hud alaihi salam sai ya ba da amsa wa mutanensa ya ce kala ya kawai ya ce ya ku mutane na laita bi safaha ya ce babu wuta tare da ni babu wuta walakin ne sai dai ni inna rasulun min rabbil alamin manzo ne daga wajen ubangijin halittu to kaga wannan ana koya maka da'awa ne don wani lokacin baka yi hakuri ba sai ka ji bakar magana Me domin maganganun da suka faɗa masa guda biyu masu nauyi ne amma bai hantsila wato bai wa kukula ba ranta bai ɓaci ba amma da wani ne da ransa zai ɓaci ya gundumo ashar ya ɗora mutu. ya ce ainihin karen bana maganin zoman bana Bari muku da yaren da za ku gane amma sai ce ya kaume ya ku mutane na laisa bi safa yake babu wuta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin yace sai dai ni manzo ne na musamman daga wajen ubangijin halittu ku saurare ni na zo da abin da zai amfane ku uballighukum risalati rabbi domin na isar muku da sakonnin ubangiji na risalati rabbi risalata rabbi wa ana lakum yace ni din nan gare ku nasihun amir mai nasiha ne amintacce ma'amunan ala risala wallahi ba zan yaudare ku ba shi yasa duk mutumin da yake nasiha to gaskiya yake fada wa mutane kuma an jefa masa bakar magana bai kamata ransa ya baci ba yanzu don wani ya kawo maka gulma ya ce kaga momin nan kai kamfatan da suke yi ai kaza kaza kaza sai ka ce ba za ka ji aya ba ba za ka yi limanci ba ba za ka ci gaba da karantarwa ba to zakali da Allah idan ka faɗi haka waye hasara ai kai kai hasara suna jefa maka bakar magana kai kuma kana jefa mu zo ayoyi suna jefa maka bakar magana ko suna faɗa maka bakar magana suna zagin ka ko suna kushe ka kana jefa musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk yadda aka yi inda kana karantarwa ko kana jagoranci na addini ba za a barka ba, musamman ma a zamanin yanzu to a dama haka ne balle yanzu sai dai wani lokaci mu ba mu yi hakuri ne Eh, in ka yanko mana za mu yanka maka in ka fantaro mana za mu fantara maka alala ya talan ahadun alaina wa na jihalu fauka jihalil jahilina إذا بلغ الفتام لنا صبي تقر له الجبابر ساجدين mu ba ma iya haƙuri amma kaga annabawa su suna da haƙuri to Allah ya kara mana kuri eh. to ya riga ya ba ku amsa lalle annabi hud alaihi salam annabi ne mai hakuri kuma ya karanta da yan da'awa tunda zaka yi zuwa kai wa'azi ma wani kunna wanda ba musulmi ba da dai ni naga kai ma fama kake yi da a karfi dai na fika mai yiwa a mata ma na fi ka mata da yaya kudi ma na fi ka eh. wannan shaddar da kasa ina wanki da ne to ni ina da wanda za ka wanke sau goma ma bai zube ba to amma kuma kai kana musulunci ne yana abin da warka zuwa kana mun abin musulunci ka nemi kudi da Allah Allah rama ɗaya eh, ka nemi kudi to kaga kai za ka saurare shi ya faɗi duk maganganun da zai faɗa sai ka jayi ba haka bane ba ba tunda mai yiwa ba bane ko kuma kai abokina ba haka bane tunda yaro da yake dan karbi ba zai faɗa maka wannan ba to sai kai hakuri ka danna zuciyar ka ki Allah ya baka hikima yadda za ka yi masa waɗansu tambayoyin da zai gagar da amsa wanda a ƙarshe zai sallama ga addinin Allah dama abin da ake so kenan to Allah ya samu dace sai ya kara da cewa aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أو عجبتم ينذكم كرية كنا جمع ماكيني an جاءكم ذكر من ربكم saboda wa'azi na musamman ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum ta hannun wani mutum daga cikinku zira kun domin ya muku gargadi shi yasa ba ku yadda ba to ku yi watsi da wannan fahimta don uwanku zai zai faɗa muku gaskiya ya muku bayani dalla-dalla domin ku gane idan Allah ya turo ta halitta to ko ba za ku yi ita ba ko ku fi ƙarfinta ko kuma tafi ƙarfinku zai yi ma wahala Allah ta'ala ya turo wanda za fi ƙarfinsa in Allah ya turo mala'ika ba za a iya da shi ba in ya turo aljani ma ba za a iya da shi ba saboda haka waskuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin ku tuna ba Allah ya sanya ku kalifofi ne bayan ya halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam wa fil khalqi batta kuma ya ƙara muku yalwa a cikin halitta kamar yadda zamu gani cikin fassara domin saboda an kara muku faɗi an ɗan kara muku faɗi da ƙarfi wadansu malamai ma suka ce da tsawo sai dai akwai saɓani ana ganin tsawo yadda Allah ta'ala ya halitta annabi adam to su cikin halitta ba halittar da tafi annabi adam bawo a cikin mutane inda yi wajen tsawo ne babu sai dai wanda zai fi shi faɗi ko ya fi shi ƙarfi ko ya fi lafiya shi ne wa za da kumfil halki babba ya ƙara muku yalwa a cikin halitta amma ka ce banda tsawo fakuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun ko za ku samu babban rabo ya za kullum abin da mu ma muke fada kenan wallahi duk matsatsin da ake ciki a najeriya in ka duba akwai imomin da allah ya maka ka gode masa ka gode masa ko yanzu zaman da kake a wajen wannan karatu din nan ra'ayin ka gode wa allah ne nema ce yanzu akwai yankunan da ba su yi sassu zauna haka ba akwai ƙasashen da ba su yi sassu zauna haka ba ka je sudan kaga yadda aka wargaza ta kaje yemen ina ganin kwanan nan ma aka ce akwai wani makarantun qur'ani yana da makaranta yana karantar da mutane qur'ani saboda rigingimu ya koma cikin gidansa aka wargaza makarantarsa karshe a gidansa kake kai kai a gidan nasa tare da yaran da yake karantar da su wannan ba bala'i ba ne yankunan da ake satan mutane ake da masu faki da makami cikin dare ai ba su da kwanciyar hankali an yi sa a zauna haka yi karatu ba zai yiwu ba saboda haka dan abin da ka samu ka gode wa Allah kuma yanzu kai kana gani abin da ka sa alawayyo ne to wani ma gezuna ya sa amma cikinsa yadda ka san ana ta farfasa ruwan zafi yadda ka san ana haɗa garwakin wuta saboda bala'in ciwo kai da ka kasa alawayyo baka fi shi lafiya ba baka fi shi arziki ba baka fi shi walwala ba ya za ke son a gode ma ni'imar Allah in ka gode wa ni'imar Allah sai Allah ya sanya maka albarka sai ka samu babban rabo duniya da shi ne annabi nuhu yake faɗa wa mutanensa me ya kara musu da cewa ya ce awa ajibtum yanzu kuna jin mamaki ne an ja a kuma zikirin mai rabbikum alalita ne rajulin yin girakun wani mutum namiji ko dan adam da gare ku ya zo ina muku wa'azi da sakon Allah shine kuke jin mamaki bai kamata Allah ya turo dan adam ba Dokar kar ku yi wannan tunani wa kuru izja'alakum khulafa ku tuna Allah ya sanya ku kalifofi ne fil ardi a bayan kasa min ba'di qaumi nuhin bayan tafiyan mutanen annabi nuh to ai ko mu ma yanzu kalifofi ne saboda da yawa daga cikin mu idan aka ce ga su ko kakanninsu ba za a same su ba saboda mai yiwa yanzu da babanka yana nan ba za ka samu inda za ka zauna ba sai dai ka je jeji ko da kakanka yana nan da kana jeji saboda haka babu kakanka ko babu babanka yanzu kai kama ya sa to yan nan kwana biyu kuma kai ma za ka tafi wani ya maye gurbin shi ne kula fa to Allah ya sanya mu kalifofi na adal. na'am من بعد عملوهم وزادكم في الخلق بسطا كما الله يكار كي يلوى بسطا وبسطا دفين كود فادو قوة وطولا أكتي كربي دطوه وكان طويلهم إمام السيوطي رحمه الله تعالى يتم يطوه أتكين أينهم آلاوة يا كي مئة ذراع ذراع سيا كي وكثيرهم في آه، التين ذراعا ياتي جزيرة كما ذراع في التين ايه تو اما والا اي كرغي اكاسا ميجي ميجي وكان طويلهم مئة ذراع وكثيرهم في التين ذراعا لو استغنى عنه الجلال السيوطي رحمه الله ذا امام السيوطي اولا آه، توكفى بما قاله قبل da ya tsaya bisa abin da ya fassara yake kuwatan wa tula to da ya fi masa sauki don kaga tulan din nan bai fassara ba tun da akwai sabani karni da tsawo to da ya tsaya haka ce da ya fi lakana ta hadi da tuli wato ta da tuli atwalihim wa katrihim bima zakarahu domin ya ce tsawon dogon da tsawon gajeransu da abin da ya ambata wannan zira'i 100 wannan 60 da ce mukhalifin limaja a fi sahi ya saba da abin da ya zuwa cikin ingantaccen hadisi fi wasu adama alaihi salam wajen siffanta annabi adam alaihi salam fi haini wa gairu kuma a cikin as-sahihaini wa ghayrihima anna tula adama 60 zira'an tsawon annabi adam zira'i sittin ne wa fi riwaya li muslimin fi sahihihi min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an wa tuluhu ai adam tsawon annabi adam 60 zira'an zira'i 60 ne sai eh, daga nan zai kai da daga nan zai kai bakin kwalfan nan eh zira'i fa na hannu 60 ina ganin ba zai shiga cikin doye ba zira'i 60 eh zira'i kan ba gaki ba haka eh a samu matsakaici kaman kai tunda kai ba ce kai dogo ba ne ba za a ce kai ba gajere ba ne eh, kana ɗan zakani daga nan ba zai kai cikin doyi ba zai ɗan shiga to mahallo shahid falam ya zalil kalku yanqusu ba'dahu hatta al'ana halittu ba su gushe ba suna raguwa kun ga ba ruwa aka ce ba raguwa suke yi ba ƙaruwa ba hatta al'ana yanzu mudin nan da za a kawo adawa da samudawa to kuka gajeru ne eh ni din nan gajere ne yanzu a cikin masallacin nan kafin ka samu wanda ya kai ni tsawo ko kai tsawonka ka bai kamo ni ba yana da wahala to amma da za a kawo samudawa da adawa to ni gajere ne to balle kuma a ce zamanin annabi adam masu zira sittin kaga kenan mu yan kwaikwayo ne eh Ko dalilin da ya sa malaman hadisai suka ce idan an ce su ya wuce na annabi adam to fa sai an kawo nasu tun daga nasin hadisi abin da ya fara na to wannan shine karin bayani fa hadal hadithu kun wannan hadisi sarihun bayani ne a fili fi annahu laysa ba'da adama man huwa aswalu min bayan annabi adam duk cikin halitta ta mutane babu wanda ya fi shi tsawo babu wanda ya fi shi tsawo daga kan annabi adam raguwa ke yi to amma dai Allah ya kara musu halitta wato ya ba ku karfi kenan da faɗi. ya ce faskuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah la'allakum tuflihun ko za ku samu babban rabota ko zuna ko za ku rabota duniya da lahira kamar yadda muka yi bayani to sai haya ta gaba قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا sai suka ba da amsa suka ce mashi annabi hudu alaihi salam suka ce ajitana yanzu ka zo mana ne lina abu da Allah wahda domin mu bauta wa Allah ke kaɗai? wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da muka samu iyayenmu suna bauta masa fatina bima ta'iduna ba za mu yi imani da kai ba ka zo mana da abin da kai alkawari ko gargadi in kunta min as-sadiqin idan ka kasance a cikin masu gaskiya saboda haka ba za mu yi imani ba kun ga sun mayar masa da bakar magana shi yana lallabin su ko kuma suna faɗin bakar magana kamar yadda aka yi bayani cikin tafsiri kalo suka ce aji tana lina Abudallah a wahda yanzu ka zo mana ne mu bauta wa Allah ke kadai wa na zara mu bar na turuka wato mubar maka ne ya gudu a ba'una abinda iyayenmu suke bauta muku fatina bi mata iduna bihi min al'azab ka zo mana da abinda kake mana kawarinsa na azaba in kunta min as-sadiqin idan ka kasance cikin masu gasiya fi kaulika kai manzo ne na Allah to mun ki imani kai duk abin da zaka yi sai Allah ya ce wala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha sakonnin annabawa kusan iri ɗaya ne idan sun zo da sako an karyata su to Allah ta'ala yakan yi maganin waɗanda suka karyata su ko ba daɗe ko ba jima saboda haka kala sai ce ƙa'a ai waje ba alaikum ya riga ya tabbata a kanku min kun daga wajen ubangijin ku rijisun azaba azabun wa gadabun azaba da hukin Allah suna zuwa ku jira atujadiluna li yanzu ko kuke jayayya da ni fi asma'in a cikin sunayen gumaka sammaitumuha ku ne kuka ambace su fa ai sammaitun biha kuka ba su sunaye antum wa aba'ukum ku da iyayenku asnaman ta'budunaha gumaka da kuke bauta musu wannan gunki sunansa kaza wannan gunki sunansa kaza ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan haka ba bi ibadatiha ay hujja wa burhan babu hujja babu dalili na'am fantaziru saboda haka ku saurari al'azaba azaba tana zuwa inni ma akum min al lalle ni ma ina tare da ku cikin masu sauraro zalikum wancan azaba idan ta zo to za ku ga aya Allah zai rarrabe tsakaninmu da ku bi takzibikum li tunda kun karyata ne Allah ba zai bar ku ba to shine a cikin tafsirin nan aka ce fa ursilat alaihim ar-rih al-aqim sai aka aiko musu bakarariyar iska eh a kasa me yace ar-rih al-aqim allati la khayra fiha wanda babu alheri a ciki li'annaha halata tahmilu al-matar saboda ba ta daukar ruwan sama wala tulqihu shajar kuma ba ta barbara wa bishiyoyi da shuke-shuke warramim albali almufatti eh duk abin da yake ruduttujeke shine rami. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko muku wannan iska kuma ya ce ma ta zaru mai shaikin a ta alai illa ja ta rame duk abinda ta zo kansa sai ta mai keke rututu keke murkushe ke gaba daya da haka Allah ya halakar da su ba ma annabi hudu da shi da mutanensa sai Allah ya ce فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه الله تعالى يكي آمد دكي هودا النبي هود عليه السلام والذين معه دوالا waɗanda تاريكي من المؤمنين waɗanda suka yi imani bi rahmatin minna da rahama ta musamman da gare mu saboda ba mamaki a cikin akwai wanda ya dan sake hanya kaɗan amma da azaba ta zo ba ta kafe ku ba kamar dai da muka yi bayani eh zai ga annoba ta sauka ta shafi walansu bala'i ya zo ya shafi walansu musiba ta zo ta shafi walansu kai ka san baka da gaskiya amma Allah ya kubutar da kai to me ya kamata ka yi ka saduda ka koma zuwa ga Allah sa Allah yake bi rahmatin minna wa kata'ana da'iral qaumin ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan mutane da suka karyata ayoyinmu bayan su Allah ya yanke ai kamar mutum ne a zuwa ce ya zo duniya ta duk wanda ya mutu bai aure ba eh da wanda ya mutu bai haihu ba ai ya riga ya tafi sai dai ki wannan jarabawa ce kuma Allah ya rage masa rikici ne sai eh, in ka mutu baka ya aure ba an rage maka rikici ne sai dai idan a samartakan ka kayi tuwa-tuwa dama baka da gaskiya bayan ka balaga baka yi hankali ba kuma baka yi aure baka mutu don ka je lahira za ka yi bayani amma ka balaga baka yi aure ba kana nan a usas-usas ɗinka sai mutuwa kwaɗan ta zo ta ɗauke ka ba ya kai in ka lahira rikicin da sauki a samu daji wa ka ana dabirar ƙaunin latina ka zabu biya yatina muka yanke bayan mutanen da suka karyata ayoyinmu ifta asal nahu Allah ya ce muka cire su muka tumbuke su gaba daya wa ba kanu mu'minin ba su kasance bayan Allah mu'minai ba arafin zafi. kuma ya kamata a gane don mutumin da ya mutu ya bar zuriya yan banza to gara ma ya mutu bai bar kowa ba shi ya fi masa domin yan banza ko mutanen banza ba su da amfani shi ma bai sa, ba yi sa'a ba Allah ya kawai to kaji yadda Allah ya murkusa waɗannan mutane kuma tun da suna da ƙarfi suna da iko Allah da kansa ya ce ya musu ƙari amma da suka yi tawaye sai ya ƙyale su bai bar su ba to kai ma kai shiga sai ta yinka abin da muka fala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 等我过